Hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa da ke jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wani mutum da ya nemi ya sai da ɗansa, lamarin da mutumin ya ce ya yi ne da niyyar inganta rayuwar iyalinsa. Kwamandan hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Fari ya ce jami'an hukumar sun yi amfani da dabarun aikinsu wajen damƙe mutumin ne bayan ya buƙaci ya sai da yaron mai kimanin shekaru uku kan naira miliyan biyar. Kwamandan ya ce mutumin mai shekaru arba'in da biyu da matan aure biyar da yaya uku wannan shi ne karo na biyu da ya sai da 'ya'yan nasa. Uba ne mahaifi ya dauki yarsa ya sai da ta kamar yadda ake sai da dan akuya saboda ya tsafi da ita a Owerri Imo State kenan. Sannan yanzu kuma ya sake ɗanka ɗansa na biyu yana son shi ma ya sai da shi. Saboda me zaka sai da shi ya ce saboda yana cikin talauci. To wanda zai sayar yanzu da muka samu labari ga abin da yake yi sai muka yi shigan burtu muka tura jami'anmu na ɓoye suka nuna su ne masu fayin yaro. ya ya kawo yaron aka yi ciniki za a bashi miliyan biyar sai aka ce to kuɗi kake so a baka tsabararsu ko ko kana son a baka cek ne ka je banki ka karba ko kuma kana son a maka transfer ne a tura zuwa account naka sai ce shi yana son a bashi wuri na gugan wuri saka ce to je ka kawo jakar shi ne ya zo da jakar ga jakar nan tare da shi aka ce to kaga wannan wurin jama'a suna kallon mu bai kamata mu baka kuɗi a nan ba shigan mota mu je mu baka kuɗi a gobe saboda haka sai ya kawo yaro idan ka da yanzu zai karbi kuɗi. Kwamandan hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari Shi ko wanda ake zargin mai suna Ayuba John ya ce ya so ya sai da yaron nasa mai suna Solomon ne don ya samu abin rufin asiri. Na zon sai da yaro nan, ya ce na zon sai da yaro, suna yaron Solomon, na kan shekaran shi uku ne. Yaron waye ne? Yaro na ne. na son sai da shi miliyan biyar wallahi ba wani abu dan wani yayi mana yawa Rundunar ta kuma kame wani mai suna garba wamba da ke lalata ƙananan yara shi kuma uwar ce take zargi wani abu na faruwa tsakaninsa da yarta domin yana haya nake ji a gidan to wata rana kawai sai ta musu shigan bazata sai ta kama shi yana na yana birgiman hankaka a kanyarsa sai ta kawo kara ko da muka kira shi kuma ya ce ya yadda dan shekara arba'in da biyar yana lalata da yarinyar ya shekara goma a bangare guda kuwa garba wamba ya ce a yarinyar ta shiga daki na wai tana so jaka makaranta shine na yi amfani da ita Kwamandan rundunar tsaron da ya bukaci jama'a da su ba da sahihan bayanan da za su kai ga zakulo ɓata gari a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.